وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتين الله دي شاشدة قوة رمضان أشيكرة تدبو ديدة ريه دودة أربعين دشدة هجرا من زعن الله صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة وانده ديدة دي شاشدة قوة أقوى أشيكرة تدبو بيودة أشرين دبير ميلادية لقى وانا مسلاتي مع البركة أنا عثمان ابن عفان وانده كي انغورو سيتو أشكم برنن أبوجا kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah don allah malam ina tambaya malam mutum ne sabon aure mun ɗan yi wasanni kafin na fita Rannan sai ta ce mun wai ta ji lema a jikinta malam ya matsayin azuminta ina ma fatan alkhairi a sharuwa ruwa lafiya to wasa tsakanin ma'aurata ko sabon aure ko tsohon aure da azumi ba haramun ba ne? illa iyaka mutum yayi taka tsantsan ya danganta da sha'awarka akwai mutumin da yake da sha'awa a kusa-kusa yanzu nan wani abu na iya fita daga jikinsa to irin wannan sai a kiyaye akwai wanda kuma in sha'awarsa ta motsa masa baya iya mallakar kansa kila har sai ya kai ga jima'i da mace to wannan shi ma sai kiyaye na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sumbanci iyalansa yana azumi yakan rungumi jikinsu yana azumi sai ta ce wa kana amlakakum li irbihi amma annabi ya fi ku mallakar shi a kansa ma'ana kaga kenan yin ba laifi bane sai dai ayi taka tsantsa sannan duk wani abu da ya fita daga jikin mai azumi mani ko mazi in dai ba shi ya jawo shi ba a in dai kai ba jima'i yayi ba to wannan baya karya azumi sai dai malamai sun ce a nisance shi amma ko mani ne ya fita daga jikin mai azumi sakamakon wasa da iyali ko mazi to wannan bai karya masa azumi ba matukar ba saduwar aure suka yi ba amma in saduwar aure aka yi to wannan ko mazi bai fita ba ko mani bai fita ba azumi ya kare ina fata an fahimta amma dai lalle ya kamata a rinka kiyayewa shi yasa wannan auren na gab da azumi da ake ta yi duk da al'adar afirka ce gaba ɗaya tun daga afirka ta gabas har afirka ta yamma za ku samu duk akwai irin wannan al'adar in azumi ya kusa sai a yi ta aure a ta aure Allah sun salama baya aure a irin wannan lokacin ba wai ta muka yi haramun ba amma dan gudun irin waɗannan abubuwa ko jiya na ga ɗaya daga cikin malamai na wannan garin yana amsa wata fatawa wai mutum ne ya auri mace kuma sai ya ce ba zai sadu da ita da azumi ba har sai bayan sallah yanzu kuma ana ta rigima to maganin maganin kar ai ka asoma annabi sallallahu alaihi wasallam a watan shawwal yake yake aure watan karamar sallah kenan in zai aurar anan yake sa auren 'ya'yansa. in shi zai aura anan yake aura to kaga ko watan shawwal akalla wata goma sha ɗaya kafin a kewayo na ramadan ai kaga dai mutum sha'awar ta ila mai ya fita daga kan kaza to amma a ce ana igoba za a ɗau azumi an kawo amarya wannan ai time bomb aka dana sai dai Allah ya kiyaye mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace tambaya ina hukuncin yin wanka da ganyen magarya ta zargade da makamancin haka dan karya sihiri halal ne amma ba wai nasi bane na shari'a yace ayi ko aya ko hadisi a'a tajruba ce gwaji ne na malamai kun san mafi yawancin magunguna gwaji ne yasa aka gano su magungunan da shari'a ta ce kaza magani ne kaza magani ne ba su da yawa idan an hada da wanda shari'a ba ta faɗa ba to amma gwaji yakan sa a gano magunguna shi kansa magani da hausa asali daga ayi mu gani ne ayi mu gani daga nan ne sai zamo kuma ake cewa magani to da malamai sun ce babu laifi yin amfani da wannan ganyen magarya ko ta gargade ko dukkanin abin da aka gwada aka tabbatar da yana magani matukar baya cikin abubuwan da Allah ya haramta ka'ida shi ne duk wani abu da Allah ya haramta to babu magani a cikinsa sa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah bai sanya waraka ku cikin abin da ya haramta muku ba yanzu wani yazo ya ce mana ajiya akwai magani karya ne babu magani ajiya ko yazo ya ce mana a wiwi akwai magani babu magani a wuyi in dai da zummar a sha ne to babu magani a ciki kamar ita kanta giya an gane ko da aka duk abin da yake haram ne babu magani a cikinsa ko ne zo yake maka naman alade yana maganin kaza babu magani a cikin naman alade duk wani abu da Allah ya haramta to bai sa waraka a cikinsa ba to wannan shi ne tambayarsa ta biyu ce ina hukuncin karatun sallar ƙiyamun laili a asirce idan an yi sallar ta yi amma abin da sunna ta koyar shi ne formula ce din na filfilin rana karatunsu a ɓoye ake din na filfilin dare karatunsu a bayyana ake amma da mutum zai canja na filfilin rana sai ya yi karatun a bayyane na filfilin dare sai ya yi karatun a ɓoye bai laifi ba an gane ko amma asali shine duk wata nafila da zaka yi ta da rana karatunta a asarci ake yi duk wata nafila da zaka yi ta da daddare karatunta a bayyana ake yi Allah ya sa mu dace ajiya idan ba a manta ba mun tsaya karshen aya ta 153 wato fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was salah wa inna Allaha ma'as sabirin to da haka wannan ayar har ila ya dai daga kanta za mu sake tashi a yau mu maimaita karatu daga kanta me Allah yake ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر إن الله مع الصالحين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الله مدعوكتين سلكيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندسكي إيماني استعينوا كنيمتي مكو أوجم أبنجدي cikin duk abin da kuka sa gaba in kuna so Allah ya taimaka muku to ba ga hanyar da za ku yi taimako neman taimako iri biyu ne akwai neman taimakon da ɗan adam ke iya yi ba laifi bane in ka nema a wajensa an gane ko akwai kuma neman taimako cikin abin da babu mai iya yi sai Allah to wannan haramun ne ka neme shi a wajen wani Allah shine abin da kullum muke nanatawa a cikin sallah idan muna karatun fatiya, akalla sau goma sha bakwai kullum a rana ko da baka yi nafila ba ka maimaita wannan kalmar sau goma sha bakwai in dai ka yi sallolin farilla cikakku shi ne kalmar iyaka na abudu wa iyaka na sa'i kai kaɗai muke neman taimako a wajenka ya Allah abin nufi cikin abin da ba wanda zai iya taimaka mana sai kai to ba ma neman wannan taimako a wajen kowa sai a wajenka wa iyaka na abudu kuma kai kaɗai muke bautawa shi ne manzo Allah yake da Abdullahi dan Abbas tun yana yaro karami ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستئن بالله معنى وانا أبني وانا أكي سو متن تنبي بلغ بي سنشي يزونا أزوتي يسا أمتين أكيدا شيسا النبي صلى الله عليه وسلم يشي دا عبد الله أنا بس كيارو زو زن كويا مكا وأنس كلمومي ككل دسو احفظ الله كتيا يدو كوتين الله يحفظك سي الله يباسك كاريا mana gwargwadon yadda kake bin Allah gwargwadon yadda Allah yake baka kariya da tsaro gwargwadon yadda kai nisa da Allah gwargwadon yadda Allah yake rabuwa da kai kuma me je same ka idza sa'alta ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah zaka samu Allah kullun yana tare da kai da taimakon sa da karfafawan gwiwarsa a gare ka idza sa'alta in zaka yi roko cikin abin da ba mai iya yi sai Allah fas'alillaha ka roki Allah shi kadai to a nan inda akwai wani wanda ake roƙo tare da Allah manzo Allah ba zai ɓoye ba zai gaya mana amma tunda yake idza sa'alta fas'alillah in za ka roƙa abin nufi abin da ba a roƙon kowa sai Allah fas'alillah shi kadai Allah za ka roƙa wa idza sa'anta in za ka nemi taimako cikin abin da ba a neman taimakon kowa a sa sai a wajen Allah to ka nema a wajen Allah shi kadai kaka nema a wajen kowa fasta in billah to wannan shine abinda wannan aya take da nanata ta mana ya ayyuhal ladina amanu sta'inu ya ku waɗanda suka suka yi imani ku nemi taimako ana nufin a wajen Allah cikin abin da Allah kadai ke iya yi to amma bi sabari ta hanyar hakuri wasala da kuma kula da sallah bayani ya gabata a jiya game da hakuri da kuma magana akan sallah inna allaha lalle ku sani allah ma'as sabirin yana tare da masu haƙuri cewa allah yana tare da masu haƙuri malamai suka ce wannan shi ake kira da almaiyal khafa tarayya ke bantacciyar tarayya asali allah yana tare da kowa ba inda kake face allah yana tare da kai da iliminsa da ikonsa ba abin da za ka yi bai sani ba kuma baka isa ka gagare shi ba duk abin da ya so ya same ka a duk inda kake abin zai same ka ina fata an gane shi yasa yake alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in alim ubangiji yace alam tara baka sani bane anna Allah cewa Allah ya alamu ma fi samawati ma fil ardi ya san duk abin da ke faruwa a sama da ƙasa in baka sani baka sani in ka sani ka ƙara sani ma ya kuni min salasatin ba inda mutum biyu uku za su keɓance suna tattaunawa a ɓoye illa huwa rabihum face Allah ne na hudunsu, ya san me suke tattaunawa duk abin da suke yana ji yana sani wala kamsatin haka ba inda mutum biyar za su ware suna ganawa illa huwa sadisuhum face Allah ne na shidan su duk abin da suke ya sani sai ce wala adana min zalika ko kasa da haka ko biyu ne Allah ne na uku ko ɗari ne Allah ne na ɗari da ɗaya ko miliyan ne Allah ne na miliyan da ɗaya ma'ana duk inda mutane suka keɓe suna wani abu Allah yana tare da su da saninsa da iliminsa an gane ko ubangiji maɗaukakin sarki ce sun mayu nabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan duk abin da suka tattauna din a ranar lahira Allah sai ya gaya musu rana kaza ga watan kaza kun yi mitin a waje kaza ku kaza ga abin da kuka tattauna in na alkhairi ne ga lada in na zunubi ne ga alhaki sai ce inna allaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne da komai da yace wala adna min zalika wala akthar sai ce illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda kuke ina tare da ku to wannan ita ce almaiyyal amma tarayya ga mammiya Allah yana tare da kowa da ikonsa da saninsa ba da zatinsa ba da ikonsa da saninsa ba da zatinsa ba Kafuri ne Allah yana tare da shi ba ma guje ne Allah yana tare da shi musulmi ne Allah yana tare da shi a masallaci ne yana tare da kai a ko'ina amma da ilimi da iko ba da zati ba domin idan mun ce Allah yana tare da mu da zaki, to ya nuna Allah ba ɗaya ba ne a ce Allah yana nan masallacin Usman bin Affan Banik Plaza yana masallacin eh, abin nan eh, yana masallacin Area 11 yana to ai ya zama ba ɗaya ba kenan ina kul huwallahu ahad to amma da aka ce yana tare da mu ana nufin da zatin da iliminsa da ikonsa saboda ita kanta ayar da ta yi magana akan haka din topic din ayar magana ilimi ne alam tara annallaha ya alamu kaga maganar ilimi ake a ƙarshe inna allaha bi kulli shay'in alim magana ilimi ake ma'iya ce ilmiya Allah yana tare da mu da ilimi Allah yana tare da mu da iko inna allaha ala kulli shay'in qadir wannan shine yadda zaka hada ayoyin wannan ayoyin suna magana da Allah yana tare da mu a ko ina da ilimi wasu kuma ayoyin suna magana akan Allah ɗaya ne babu cin karo tsakanin ayoyin amma matukar kace Allah yana tare da kowa da zaki to ka karyata ayoyin da suka ce Allah ɗaya ne dan ba zai taɓa yiwuwa ba a ce Allah yana nan da zatinsa kuma yana annur da zatinsa yana area 11 da zatinsa kuma ka ce ɗaya ne ba zai yiwu ba wannan ta yi gwari ta lissafi irin yadda kiristoci suke su ce Allah uku kuma Allah ɗaya za uku ta zama ɗaya ai ba zai yiwu ba na wata an fahimci wannan to sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana daman wa ilahukum ilahun wahid ubangijin ku ɗaya ne قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد to wannan kenan to amma inda Allah yake da zatin sa yana saman sammai bakwai akan al'arshin wannan kan babu cin karo tsakanin wannan ubangiji madaukakin sarki yace yudabbiru al'amra minas sama'i ila al-ardi daga sama nake tsaro al'amura in turo su kasa thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun sannan sakamakon kuma zai hau ya koma zuwa gare ni cikin wuni guda wanda wannan wunin da za mu buɗe muku shi a lissafi irin naku na duniya ya kai shekara dubu mana inda yanzu kai ne za a ce ka je sama sai kai shekara dubu baka je ba amma yanzu Allah ya turo wani mala'ika a wuni ɗaya ya gama abin da zai ya koma ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala'iku da mala'ika jibrilu suna hawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala a sama a cikin wuni daya wanda wannan wuni in alisafin ku ne na duniya ya kai shekara hamsin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai je Isra'i da Mi'raji wajen waye tafi Allah sai ya tafi ina sama domin Allah yana sama da zatinsa amma yana ko ina da iliminsa yana ko ina da ikonsa an tambayi imamu malik aina Allah sai ce Allahu fi sama wa ilmuhu fi kulli makan Allah yana sama amma ilminsa yana ko'ina la ya khalo minhu makan ba inda babu ilmin Allah to haka nan a hadisin mu'awai ibn hakamin sulami manzo Allah ya tambayi wata baiwa aina Allah tace fi sama ina Allah yake tace yana sama sai manzo Allah ya kalli ubangidanta. sai ce itiqaha fa innaha mu'mina yanta ta mu'mina ce ma'ana yadda Allah yana sama imani ne to in yadda Allah yana sama da zatinsa imani ne rashin yaddan kuma sai ya zama ne kafirci kafirci to da ka dai ubangiji yana tare da mu a ko'ina da iliminsa da ikonsa amma yana sama da zatinsa subhanahu wata'ala to wannan ma'iya amma kenan Allah yana tare da kowa amma idan ka ce Allah yana tare da kowa da zati to kai kanka ka san kayi barna domin akwai wajen da ba Allah ba kai kanka in an ganka a wajen barna ce idan ka ce Allah yana ko'ina kuma da zaki a cikin ko'inan nan akwai banɗaki a cikin ko'inan nan akwai bola a cikin ko'inan nan akwai gidan giya akwai gidan matan banza sun iya zubilla yanzu kai a ganka a wajen ma a ce an ganka a cikin ko'inan nan akwai banɗaki matsayi to yanzu banɗaki da junanmu tare da mun san duka muna shiga amma yanzu ka zo ka ce na ga shugaban ƙasa a ni ba za a ji a baki na ba na ga sarki a kuma yana shiga fa to ballanta na ubangijin talikai da aka wannan fassarar ta cewa Allah yana ko'ina da zaki ita ce ta haifar mana da yau aka samu masu cewa su alloli ne domin ita ce shimfiɗar farko ta wannan aƙidar sai ka yadda Allah yana ko'ina da zaki sannan sai a ce maka to ai ya shiga jikin wani ai ya shiga jikin wani ma ai wani ma yanzu Allah ne amma asali babu wannan a musulunci kwata-kwata to da mu fahimci wannan kwarai da gaske Allah yana sama da zatinsa amma yana ko ina da ikonsa da isassa da sa iliminsa subhanahu wata'ala to sannan akwai abin da ake kira da almaiyyal khaffa tarayya keɓantacciyar tarayya ba gamammiyar tarayya ba Allah yakan waru wasu daga cikin bayi sai ce ina tare da ku ko ya waru wani aiki na kwarai sai ce ina tare da masu kaza to wannan ana kiransa da almaiyyal ke bantacciyar tarayya ma'anar wannan shine karfafa gwiwa shine anan yace inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri ma'ana Allah yana karfafar gwiwar masu hakuri kusan ina tare da ku an gane ko kuma wannan a lokaci guda malamai suka ce kwadaitarwa ne akan mu zama masu hakuri domin duk mai hakuri Allah yana tare da shi kamar yadda Bahaushe yake cewa ne mai gaskiya yana tare da Allah ma'ana Allah yana karfafa gwiwarsa yana bashi support yana goyen bayansa kamar yadda Allah ya ce inna Allah lama almuhsinina Allah yana tare da masu kyautayi inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna Allah yana tare da masu takawa yana tare da masu ihsani haka yace wa idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum tana lokacin da ubangijin ka yawa mala'iku wahayi yace ku sani ina tare da ku ma'ana ina karfafa guyar ku kamar yanzu ne a ce gwamnan garinku yana tare da kai ai kai ma sai ka ji dan kanka ya fashe shugaban ƙasa yana tare da kai sai ka ji kanka ya fashe to ina ubangijin talikai a ce Allah yana tare da kai za ka ji ƙarfi duk wanda Allah yake tare da shi malamai suka ce ba zai ji tsoron kowa ba duk wanda Allah yake tare da shi ba za a iya gwabzawa da shi ba Allah ka kasance tare da mu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatu. kada ku cewa waɗanda aka kashe su cikin hidimar addinin Allah matattu ba matattu bane ba to nan ma Allah madaukakin sarki yana karfafa mana gwiwa wajen mu zamo jarumai wajen hidimar addini jarumai wajen tsayuwa akan gaskiya jarumai wajen yada addinin musulunci da dukkan damar da Allah ya bamu in dama ce da kai ta kuɗi kai amfani da dukiyarka kakka ji tsoron kowa in dama ce da kai ta mulki kai amfani da damar kakka yi shayin kowa kar ai maka wata barazana ai idan ka nuna kai kana da addini za a yi kaza to in kai baka nuna kana da addini ba su arna za su nuna suna da shi in kai ka ji tsoron ka tallata naka su ba za su tsoron tallata nasu ba to kuma mai gaskiya ne ya kamata ya zama jarumi ko makaryaci mai gaskiya in dai makaryaci ya zama jarumi to kai can mai gaskiya shi kuma in ya zama rago dan haka ubangiji subhanahu wataala ce daidai da cewa ma ya mutu ga wanda ya mutu a hanyar Allah kar ku faɗa kuma tabbas ɗin ba mutuwa ya irin mutuwa ta karabitin mutane ba ba mutuwa ya irin mutuwa ta gama garin mutane ba domin za mu ji bambance-bambancen da ke tsakani ubangiji ya ce bal ku bari dai a haya'un su wanda suka mutu cikin hidimar addini rayayyu ne walakin la tashkuru da sai dai ku ne ba za ku san irin rayuwar ba mu abin da muke ɗauka duk mutumin da rai ya bar gangar jikinsa sunansa ne matacce su amma ba haka bane ba akwai mutumin da tabbas rai ya bar gangar jikinsa amma ba matacce ne irin mutuwar kowa da kowa Allah yakan shi wata kulawa ta musamman yakan masa wani karamci na musamman daga nan ake gane bambancin mutuwarsa da mutuwar sauran gama garin mutane hadisi ya tabbata yin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna arwaha shuhada ku sani rawukan shahidai fi hawasil tsairin kudurin. ana sanya su a cikin kundin wasu tsuntsaye koraye a aljanna tasrahu fil janna su tsuntsayen suna can suna kiwo a aljanna suna cin abin da suke so suna shan abin da suke so haisu sha'ad a duk inda suka ga dama summa ta'awi ila qanadila sannan idan sun gama sai su dawo su zo su makale a jikin waɗansu fitullu mu'allaqatin ta hatal arshi su fitullin an rarrata ya su ne a jikin al'arshin ubangiji fattala alaihim rabbuka idan suka zo suka rarrataya wa suka mammakale a jikin waɗannan fitilun sai ubangiji ya tsinkaye su it ila atan tsinkaye ma'ana ubangiji ya kalli tsuntsayen kallo irin nasu subhanahu wata'ala Fakalu sai ubangiji ya ce da waɗannan tsuntsaye ma za ta buguna me kuke so kuma Fakalu sai tsuntsayen su ce ya rabbana ya ubangijinmu wa ayyu shay'in nabihi yau me kuma za mu nema wanda ba mana ba kai mana komai wa ɗaita na malam lam tuti ahadan min khalqik alhalin ka bamu abin da baka taba ba wani daga cikin bayinka ba ثم da إليهم بمثل هذه بمثل هذا ذلك سنن الله زي sake musu irin wannan tambayar Suma kuma su sake bashi irin amsar da suka bashi mar'au ra'aw annahum la yatrukuna min an yusalu idan suka ga Allah bai kyale su ba ya ci gaba da yi musu tambayoyi kalu sai su ce nuridu an na ilar darid duniya. ya ubangiji mu so muke kamai da mu duniya a sake kashe mu a jikin masu mu mu sake dawowa don mu sake ganin wannan karamcin da kake mana to yanzu kowane mai ra'ayi wannan ba kowa ba duk wani dan adam da ya mutu in ba mutuwar shahada yayi ba baya samun wannan daraja ran ya rinka magana da Allah tun ba a tashi alkiyama ba amma wanda ya mutuwa shahada shi kadai ke samun wannan daraja kuma ya danganta ko wanda suka yi mutuwa shahada gwargwadon imanin ka gwargwadon darajarka lokacin da aka yi yakin uhudu cikin sahabban da aka kashe na farko farko akwai abdullahi ibn haram al-ansari mahaifin jabir daman tun ana gobe za a fita yakin uhudu manzo Allah ya gaya masa yake gobe kana cikin sojojin da za mu fita da su yaki to shi kuma annabi yana gaya masa haka nan take a zuciyarsa yaji cewa mutuwa zai ba zai dawo ba shahada zai da sai zo ya samu ɗansa jabir a cikin dare ya ce masa kai yaro zo yana da ɗa namiji ɗaya ‘ya'ya mata bakwai a wata ruwa ya tara to sai kira namijin ya ce jabir kaji kaji manzo Allah ya ce gobe da ni za a je yaƙi kuma na ji a jikina ba zan dawo ba to ina gama ka da Allah ka riƙe amanar ‘yan uwanka waɗannan mata, ka kula da su sannan wane da wane da wane suna bi na bashi in na mutu ka biya mu shikenan da gari ya waye kuma aka fita yaƙi yana cikin sojojin farko da aka kashe su shahada to shine jabir bayan an gama binne mamata wanda suka yi shahada da komai sai annabi ya ga jabir ya canja kwata-kwata kamanninsa sun canja bayi da sakewa bayi da walwala bayi da annashuwa sai wata rana annabi ya kira shi ce wai ta me ke damun ka ne sai ya ayyama aikin Allah kaji kaji ana gobe babana zai mutu kaji maganganun da ya gaya mu to in wannan maganganun suka dawo min ne sai su hargitsa min lissafi sai manzo Allah ya kwantar da hankalinka babanka Allah ya masa abin da bai taba yi wani dan adam ba a duniya yana mutuwa Allah ya ce a kawo shi aka kawo shi yayi magana da shi gaba da gaba ba shamaki yace ce masa ya kai bawa na me kake so in maka ka yi bajinta ni ma faɗi abin da kake so in maka sai ce ya ubangiji ni kuma wannan karamcin da naga kayi mun ina so ka mai da ni duniya a sake kashe ni in dawo don ka sake mun irin wannan tarbar da Allah ce a na yi alkawari ban da wannan in an zo nan ba a komawa amma faɗi wani abun ba wannan ba zan maka sai ce to ya ubangiji a kai wannan saƙon nawa duniya 'yan duniya su samu labari to shine makamanciyar wannan ayat ta sauka a cikin suratu ali imrana ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فذاك wannan yana daga cikin karamcin da mai shahada yake samu banda shi ba wanda yake buri saboda raɗaɗin mutuwa a wani hadisi manzo Allah ce duk mutumin da ya mutu ba zai taɓa sake san a sake zara rai daga jikinsa ba amma saukin da mai mutuwar shahada yake samu a wajen mutuwa yakan sa ya yi burin ina ma a sake kashe shi sau goma ya dawo da irin karamci da tarbar da yake ganin mala'iku su ne masa to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi yake cewa fatuqatila fi sabilaka ya fi sabilika ya ubangiji mu muna son a mai da mu gangar jikin waɗanda aka kashe namu Mana su rawukan za su gaya wa Allah dan mu sake yin yaki wajen ɗaukaka addinin ka a sake kashe mu hatta talafi kamar ratan ukra dan a sake kashe mu dan kai wani karo na daba lima rauna min sawabi shahadati abinda yasa za su faɗi wannan saboda falalai mutuwar shahada da suka gani فيقول الرب جل جلاله في ya ce da su, تدسو إني كتبت Annahum ilaiha layar ji'una. ni na riga na zartar mutane in sun zo lahira ba za su koma duniya ba duk wanda ya zo nan ya zo kenan ibnu kasir yace wa fil hadith alladhi rawahu al imam ahmad an al imam shafi'i an al imam malik ya zo a hadisin da imam ahmad ya rawaito daga shafi'i shi kuma shafi'i daga imam malik Allah madaukin sarki ya ji kansu da rahama malik ya ji daga zuhuri zuhuri ya ji daga abdurrahman ibn ka'ab ibn malik abdurrahman dan ka'ab dan malik ya ji daga babansa ka'ab dan malik kala ka'ab yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nasmatul mu'mini ran mumini wanda ya mutu a wajen hidimar addinin Allah sawa'a a wajen jihadi ne sawa'a a wajen karantarwa ne sawa'a a hanyar wa'azi ne mota ta yi hadari ta mutu da kai ka mutu a ciki duk wani abu na hidimar addini ka mutu a nan to ran mai wannan shahadar ko wannan mutuwar ana sanya shi a cikin kundin wani tsuntsu ta alaƙo fi shajarin jannati wanda tsuntsun yana ɗanfarewa ya makalkale da bishiyoyin gidan aljanna hatta yarji ahullahu ila jasadihi yau mai yab'athuhu sai ranar tashin alkiyama sannan Allah zai ɗauko ran daga jikin tsuntsun ya mayar da gangar zuwa gangar jikin mai shi to shine ibnu kasir yace fa fihi dilalatu li umumil mu'minina aidan wannan a cikin sa akwai dalili da ke nuna dukkan mu'minai ke samun wannan ba iya wanda suka shahada ba domin a wannan hadisin cha akai nasmatul mu'mini ran mu'mini sai ce wa in kana shuhada'u faqad khussisu bizikri fil qur'an tashbihatan lahum wa takriman wa ta'zima tare da cewa shahidai suna da kebantacciyar daraja da martaba wanda Allah madaukakin sarki yake bance su da shi dan haka mu kula da kyau ya ɗan uwa cewa kar mu faɗa dokar tana nan Allah bai shafe ta ba duk wanda ya mutuwa shahada ba a cewa ya mutu a'a sai dai a ce ya yi shahada an gane ko ba a cewa ya mutu waɗansu malaman suka ce ba lafazin ake nufin kar a faɗa ba a'a kada a kudirce a zuciya cewa ya mutu mutuwa karabutun mutuwa a'a wannan yayi wata mutuwa ce ta musamman shi yasa zamu ga abubuwan da ake musu daban da irin abubuwan da ake wa sauran matattu wanda ya mutuwar shahada kaga ba a yi masa sallah ba a yi masa eh, wanka amma duk wata mutuwa da kai wanda ba wannan ba dole a yi maka sallah dole a yi maka wanka kuma a yi maka likafani to amma waɗannan su ba a yi musu wannan sannan ita kanta shahada malamai suka ce ta kaskaso biyu akwai shahada hukumiyya akwai kuma shahada eh, idafiyya ko shahada haƙiƙiya mana akwai shahada ta filin daga shahidul ma'araka kenan wannan shine asalin shahidi to amma akwai wasu abubuwa da manzo Allah ya bada shaidar shahada ga wanda suka yi suka yi su amma fa hukunce hukunce suna bambanta su yanzu misali macen da ta mutu sanadiyar haihuwa kaga shahada ta in dai musulma ce ko dai kafin ta haihu ko kuma lokacin haihuwar ko kuma bayan haihuwar ta gamu da wata cuta wadda cutar ita ce ajalinta to ita ma mutuwar shahada ta yi manzala ce wal mar'atu tamutu fi nifasiha fa hiya shahida duk macen da ta mutu sanadiyar haihuwa ta yi mutuwar shahada wata rana annabi ya tambayi sahabbai ma za ta udduna min shahadata me kuke kidan ya shahada wace iriyan mutuwa ce in mutum yayi kuke dauka yayin shahada sai suka ce mutuwa a wajen yaki man sai manzala ce idan shuhada wa ummati qalil in mutuwar yaki ce to shahidai a al'umma ta ba su da yawa kenan yakin nawa ne al'umma kuma nawa ce al'umma tana da yawa to shine sai manzo Allah ya rinka fadar mutuwar shahada al-mat'ud wanda ya mutu a mutuwar annoba kwalara ce ibola ce ko ma mece ce in dai kai musulmi ne to wannan mutuwar shahada ce manzo Allah ce at-ta'unu shahadatu likulli kulli muslim mutuwar annoba shahada ce ga dukkan musulmi amma dan kai mutuwar annoba ba za a ce ba za a yi maka wanka ba ba za a yi maka sallah ba kaga kana da bambanci da wanda yayi shahada a wajen yaki to haka nan manzo Allah sun ce wal mabdul mutumin da ya mutu da ciwon ciki musulmi cikinsa ne ya kulle har ya mutu to mutuwar ciwon ciki ita ma shahada ce walgari mutumin da ya mutu a cikin ruwa musulmi mutuwar shahada ce sahibul hadam wanda gini ya faɗo masa ya mutu musulmi shi ma mutuwar shahada ce to duk waɗannan suna daga cikin shahidai amma shahada ce hukumiyya ba shahada ce haƙiƙiya ba asalin shahadar da ake nufi ita ce mutuwa a wajen yaki shine manzo Allah ya ce wa shahidun fi sabilillah da kuma wanda ya mutuwar filin daga don ɗaukata addinin Allah wannan shi ma ya yi mutuwar shahada da haka kar mu ce musu sun mutu mu ce sun yi shahada bal ahya'un rayayyu ne walakin la sai dai ba mu sani ba a wata ayar walakin inda rabbihim yurzaqun a wajen ubangijinsu suna rayuwa har suna ci suna sha to kaga ko duk wanda ya mutu in ba mutuwar shahada ba ba shi ba ci ba shi ba sha har sai kuma ranar da Allah ya tashi alkiyama sai Allah ya ce ولا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصالحين الذين إذا ubangiji madaukakin sarki ce wala nablu wannakum kuma wallahi sai mun jarrabe ku wawun dinnan wawul qasmi ce lamun din kuma ana kiranta da lamut tawkid ko lamut tahqiq to sannan nunun da take karshe kuma ana kiranta da nunut tauke. mana kowanne daga cikin waɗannan abubuwan da na faɗa da wawun din wala da lamun ɗin da kuma na ta ƙarshe kowannen su zaman rantsuwa yake yi kamar a nan Allah ya rantse ne har sau uku kamar ka ce wallahi tallahi billahi to Allah ko bai rantse sau ɗaya ba in yi magana gaskiya ce qauluhu alhaq wallahu yaqulu alhaq qala falhaq walhaq aqul waman asdaqu min Allah qila waman asdaqu min Allah haditha to ina kuma ga Allah ya rantse ina kuma rantsuwan nan har ya maimaita ta sau uku ka san magana ba ta wasa bace ba Allah yana rantsewa yana nanatawa yana mayawa sai na jarabce ku to cewa sai na jarabce ku ba ana nufin muminai kadai ba har wanda ba mumini ba to amma anan Allah da muminai yake magana amma jarabawar rayuwa ko shakka babu ta shafi kowa da kowa domin a wani wajen Allah ya nuna da kowa yake anan kam ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun wa lanabluwannakum kaga magana da muminai ake? daidai da hasiban nasu am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa-zulzilu kaga nan ma da mu'mini ake domin maganar masu shiga aljanna ake ba mai shiga aljanna ko sai mu'mini to akwai jarabawa take antattun bayi sune wanda suka yi imani da Allah akwai kuma jarabawa ta gama gari kowa da kowa duk mutumin da ya zo duniya to ya san ya zo gidan jarabawa ya zo gidan bala'i shine Allah ce alif lamim mim hasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa la yuftanun wa laqad fatanna min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin wala nabluwannakum hatta alamar al-mujahidina minkum was a wa Su da sadaka dai ubangiji ya rantse sai mana jarabawa lafazin bulu daga albala'u ne albala da al'ibtila da al'ibtitan da fitna duk ma'anarsu ɗaya ne su ne dai al'iktibar al'imtihar ma'ana Allah zai mana jarabawa to ita ji kalmar jarabawa asalinta daga jarraba daga nan bahaushe yake cewa jaraba duk abin da ka ji bahaushe ya ce masa jaraba ba yi da daɗi to ko su ma larabawan haka ne a wajensu ba yi da daɗi ita jarrabawa da muke ji da gani ko sa'anka ne ya ce zai maka jaraba sai ka ji gabanka ya yi ne ɗar duk yadda kai karatu a matsayinka na ɗalibi aka ce za a yi jaraba sai ka firgita ita haka ɗabi'arta take to na ubangijin talaka ya ce zan jaraba ka kuma ya rantse kaga in kana da hankali dole ka san cewa aikin ba na wasa ba ne ba aikin na yi ne ubangiji maɗaukacin sarki ce wallahi na rantse sai na jaraba ku kuma in an ce jarabawa ba dole ne ya zama mummuna ba zai iya zama wa kyakkyawar jarabawa akwai albala'ul hasan akwai albala'ul sayyi wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un wa wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un jarabawar karka dauka ko da yaushe sai abin da baka so wani lokaci abin da kake son ma a cikin sa jarabawar yake kudi kake so sai a baka kudi kuma jarabawar ka tana ciki mulki kake so sai a baka mulki kuma jarabawa ka tana ciki lafiya kake so sai a baka lafiyar kuma jarabawa ka tana ciki kuma sai a hana maka duk waɗannan kuma shi ma jarabawa ce talauci jarabawa ce rashin mulkin jarabawa ce rashin lafiyar jarabawa ce irin yadda kuma kuɗin da lafiyar da mulkin su ma jarabawa ce kuma malamai suka ce galibi Allah ya fi jarraba mutum a cikin abin da yake so abin da ka fi so a cikin jarabawa ka take fitowa kun ga annabi yaqub cikin 'ya'yansa ba wanda yake so kamar yusuf da shi aka yi masa jarabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin matansa ba wanda yake so kamar Aisha baya jin kunyar a gaban kowa yace Aisha ya fi so amma da Aisha aka jarabce shi duk wani abu da ake so a taɓa shi sai a biyo ta Aisha to haka Allah subhanahu wataala tsarin sa yake kai ma kila ka fi son wance cikin matanka sai ai ta jarraba ka da ita ka fi son wane cikin 'ya'yanka sai ai ta jarraba ka da shi ka fi son nau'i kaza na dukiya sai a jarraba ka a shi to dai mu sani cewa ba wani dan adam da zai zauna lafiya ba tare da jarabawa ba a duniya shi yasa masu hikima suka ce ba yadda za a yi kai wata guda ranka bai baci ba a duniya jarabawa kenan wani lokaci ba wai sai da wani dalili ba haka kawai zaka tashi da safe kawai ka ji baka jin daɗi rayuwa ba ta yi maka daɗi to jarabawa kenan to da haka ubangiji ce wallahi sai na jaraba ku bishai'in da wani abu min alkhawfi na tsoro cewa bishai'in na kira ne malamai suka ce abin da sa Allah ya kawo na kira a nan littaqli dan ya nuna karancin jarabawar saboda a kalmar wala na wannakum duk wanda ya ji aka fassara masa zai tsorata to amma a gaba sai Allah ya sauka kabin sai ce bishai'in amma fa jarabawar ta dan wani abu ne ba ne yawa ba dan wani abu ne ba ne yawa ba abin ake nufi wata hikima da rahama ta ubangiji subhanahu wataala a cikin kwanakin mako mu buga misali da kwanakin mako ba bakwai ba to mutum zai zauna kwana shida lafiyar salau kwana ɗaya sai a taɓa shi wani sai shekara goma bai rashin lafiya ba amma sai a ɗora masa rashin lafiya na wata ɗaya ya yi jinya to yanzu compare to shekara in ka haɗa da sati ko wata ai kaga abu ne kankani sai kai shekara goma kana cin riba in kai ɗan kasuwa ne ba kai asara ba amma wani lokaci sai asarar ta zo to amma ɗan adam saboda ɗabi'arsa ta raki a shekara goma nan da yake jin daɗi ba za ka ji bakinsa ba amma shekara ɗaya in an taɓa shi zai cika gari da ihu wayyo wayyo wayyo innal insana kulita halu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a yanzu ga wani abu da yake faruwa presently shine karyewar kayan masarufi kayan abinci ban san ku nan abuja dama awo bai dame ku ba amma mu da muke arewa ta arewa mu muna awo mun san awo talaka yana ta murna an samu ne sauki su kuma yan kasuwa suna ta kuka to abin da nake shi ne a ƙananan shekaru irin nawa shekara arba'in da biyar da bakwai ban taɓa sanin tarihin lokacin da azumi ya zo kayan abinci suka kare ba ba mu san irin yan shekara hamsin sittin ba ko an taɓa wannan a tarihi a baya lokacin azumi ya zo kuma kayan abinci su kare a iya wannan shekarun abin da muka sani shine in dai lokacin azumin ya zo kayan abinci mai suke tashi to aƙalla ka ce shekara talatin yan kasuwa duk azumin riba suke ci duk azumin in ya zo kayan masarufi tashi yake to yanzu a wannan shekara an ɗan taɓa su sau ɗaya amma karka ji ihu to Allah subhanahu wata'ala haka yake ko da yake zai jarraba mu amma yakan daga mana kafa sai mu dade muna jin dadi mu dade muna watayawa mu dade da lafiya mu dade muna samu mu dade cikin farin ciki amma jarrabawa sai ta zo dan kis amma kuma sai mu cika gari da ihu to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam abinda kawai yake rage wa ɗan adam wannan ɗabi'ar shine idan sallarsa ta kan kama idan sallar ta ratsa ka imani ya ratsa ka to a shekara goma in Allah ya jarabta ka sau ɗaya ba ma aji shuru kake su masu imani kullum kwatantawa suke idan mun ji daɗin shekara goma to don Allah ya mana jarabawa shekara ɗaya ko biyu ko biyar ma bai kamata mai magana ba sukan ce a bari mana a yi kunnen doki in jarabawar ta kai goma ita ma to sai a fara magana wannan shine abin da annabi ayyuba ya yi annabi ayyuba shekararsa goma sha takwas a gidansa ba a taɓa zazzaɓi ba ba wai shi ba wani ma na gidan bai taɓa zazzabi ba kullum samu ake kullum zaman lafiya ake da shekara goma sha takwas ta cika cin sai Allah ya ɗaura masa cuta duk jikinsa baya motsi sai harshensa kowa ya guje shi duk ƴaƴansa suka mutu dukiyarsa duk ta ƙare amma tare da haka matarsa take ce masa ayyuba kai addu'a mana Allah ya baka lafiya ce a'a a bari sai shekara sha takwas ta yi sha takwas muka yi muna jin daɗi a bari sha takwas ta yi tukuna an yi kunnan doki sai mu fara addu'a shi ne Allah da kansa ya ce waje da na husabira? Ni'imal abdu innahu awwab mun same shi mai haƙuri madalla da irin wannan bawa lalle bawa ne mai komawa ga Allah wata rana imamu sha'abi amir ibn shirahil almajirin abdullahi Ɗan abbas mai mutumin iraki ne da idan lafiya lau aka haife shi amma daga baya sai idan sa ya ɗauke, irin glaucoma ɗin nan amma hatta matarsa bata san ya gabu da larurar makanta ba yake ya gaya mata saboda karyewa ya kai kukan Allah wajen bawa to shine wata rana an idar da sallah saboda kun san galibin mutanen da suka samu matsalar ido a madadin idan sai Allah ya maye musu da me basira akwai makawan da baya bukatar dan jagora saboda basira kamar imamu shafibi ne shafibi ya gamu da makanta amma basirar sha'ibi tana da ban mamaki an ce lokacin ana tafiya aikin hajji a ƙar ɗan jagoransa ya ja shi suka tafi maka to a tafiya inda tafiya ce a wata shida tafiya wata shida dawowa ko ma sama da haka ya danganta da nisan garinku to wata rana suna tafiya za su je aikin hajji sai suka zo daidai wani inda wata bishiya take sai shi ɗan jagoran ya ce masa ala gafata malam durƙusa akwai bishiya sai durƙusa sai suka wuce an ce da suka je sai da suka yi wajen wata shida ko takwas kan su dawo wajen ya zama gari ya zama hanya an sare bishiyar amma suna zuwa daidai wajen sai dan jagoran ya ga ya durkusa sai ce ah ya ka durkusa yake ai dabara da zamu taho a daidai nan ka ce mun akwai bishiya ban manta ba to shi ma sha'abi yana da irin wannan kaifin kwakwalwar duk da idan sa ya tafi amma yana da kwakwalwa da haka bai taba mitin hanya ba daga gidansa zuwa masallaci shi yasa mutane ba su gane ba ya samu matsalar ido kuma bai taba gaya kowa ba to shine wata rana ya idar da sallah zai fita daga masallaci irin almajiran nan da baki kofar masallaci sai ji wani ya tashi kaza kaza kaza kaza yana ta lissafo rurorin sa Allah ya masa kaza ya jarabce shi da kaza sai laliba sai ya kamo shi sai ki haba bawan Allah me bayin Allah za su yi maka yanzu Allah kake kai kake kai kara wajen bayin sa su yi maka ne yace to ni din nan da kake gani yau shekara ta kaza ido na ya tafi ta gidan bata sani ba saboda wannan ita ce ɗabi'ar muminin gaske ƙoƙari yake ya ɓoye buƙatarsa gaburan mutane sai dai tsakaninsa da Allah to wasunsu ma Allah ma nauyi suke ji su gaya masa bamu akwai daga cikin manya-manyan malamai wanda suka rayu a zamanin tabi'ai sun gamu da manya-manyan sarakuna da manyan attajirai a kofar harami suka ce da su a ah, ala gafata malam kun san sau da dama aikin haji ko umara tana hada zumunta tsakanin manyan gari da kananan mutane gari wanda baka isa ka ganshi a Najeriya ba yanzu in kai sa ka je umara sai ku haɗu sawa'an mai mulki ne ko mai kuɗi ne to shi kenan, wani mai mulki ya fito sai game da wani malami daga cikin malaman magabata sai ce da shi ala gafata malam ai ko mun daɗe ba a haɗu ba kaza kaza me ake da bukata ne sai ce masa to Allah ma da na shiga muka gaisa ba mu ce masa ban roƙi duniya ba ballanta na roƙa a wajenka to da haka dai wannan yana daga cikin abin da ake bambance tsakanin gama garin mutane da ke bantattun bayan Allah idan jarabawa ta zo kowa za a jarabce shi amma mumini in an jarabce shi da wuya ka ji bakinsa galibin waɗanda suke cika gari da surutu da raki da kaza da kaza rangwamen imani ne da rangwamen takawa mu iya daurewa cikin bukatunmu mu gaya wa Allah a mu ke gaya wa bayan Allah shi bawan Allah duk yadda ya kai da jarumtakarsa wajen kyauta da alherinsa mutum ne shi yau in ka gaya masa gobe ka gaya masa jibu ba zai so ya gaya ka gaya masa ba duk yadda yake maka fara'a yana cewa taho taho in yau ka zo gobe ka zo jibu in ka zo sai ce a ce ba nan ko malam ina da uzuri ma haɗu gobe amma shi Allah fushi yake yi in baka roƙe shi ba da ka mu roƙon wanda shi yana da abun bayarwa neman mai karɓa yake akan waɗanda su ma mabukata ne ɗan uwanmu to da ka dai ubangiji ya ce za mu jarabce ku amma jarabawar ba wata mai girma ba ce ba Yar kaɗan ce bi shay'in min da wani ɗan abu ne na yunwa waljo a na tsoro waljo da kuma yunwa wa naqasin min al amwal da tawayar dukiya wal anfusi da tawayar rawuka wasamarati da kayan itaciya abin nufi wani lokaci jarabawa za ta iya zuwa ta tsoro kowa ya zama baya cikin zaman lafiya kowa yana tsoro ba ɗan birni ba ɗan ƙauye, ba mai kuɗi ba talaka ba masu mulki ba wanda ake mulka Allah ya jefa ku a cikin matsalar insecurity to a irin wannan lokaci galibi talakan Najeriya bai fiye fahimtar wannan karatun ba saboda shi talakan najeriya abinda aka gina shi a kai kawai gwamnati ce za ta ba da tsaro da ka shi a wajensa kawai rashin tsaro matsalar gwamnati ce ba ma musu cewa akwai abin da gwamnati take iyawa amma akwai abin da wallahi ita ma gwamnati ya fi karfanta matsalar rashin tsaro ba yau aka fara samu ba tun zamanin annabawa idan ka ce shugabanni ne lalacewa su ko da yaushe take kawo rashin tsaro to lokacin da annabawa suke mulkar duniya ya aka yi aka samu rashin tsaro nana aisha take ba da labari ta ce an yi dararen da annabi baya iya bacci saboda rashin tsaro a madina sahabbai sai da suka raba kansu suna karfefeniyar aiki wajen bawa annabi tsaro aisha ta ce wata rana didda da masu gadi amma naga annabi ya kasa bacci ya kwanta nan ya kasa tashi ya tashi ya koma can ya tashi ta ce ana tsaka da haka kawai ce muka ji karan makami a waje irin ana gwada makami ana atisaye ta ce sai manzo Allah ya ce wane ne nan sai Sa'adu dan abi wa ce ni ne ya ma'aikin Allah na zo ne in maka gadi Aisha ta ce sai annabi ya kwanta ya bacci sai da naji mun sharinsa ta ce wata rana ana cikin irin wannan yanayi na rashin tsaro sai ga mala'ika jibril ya sauka da daddare sahabbai duk sun kewaye gidan manzo Allah da makami suna bashi tsaro sai ga malaika jibril ya zo Allah yana cewa ka gaya masa wallahu ya muka minan nas Allah ya karba aikin gadin da tsaran shi zai tsare ka Aisha ta ce a wannan daren annabi bai bari gari ya waye ba ya fito ya ce kowa ya tafi gidansa Allah ya riga ya bani ashwaran cewa ba matsala in dai dan adam ne ba yadda ya iya da ni tace to wannan ayar da ta sauka ita ta fa aka dena gadin gidan annabi wata ranar sahabbai sun zo saboda tsabar rashin tsaro kabbabu bin al-arad zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gindin Ka'aba yace ya rasulullah ala tad'u Allah lana ala tastanfira lana ya ma'aikin Allah ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka riba mana taimakon Allah ba muna cikin mawuyacin hali rashin tsaro ya addabi kowa sai manzo Allah ya tashi ya zauna sai ke ba su labarin annabawan da suka shuɗe da al'ummomin da suka shuɗe a baya ya ce a baya ta kai rashin tsaro ana kama ɗaya daga cikin masu imani a sa zarto a kan mutum a ce ko kai ridda ka bar addini ko a raba gida biyu amma mutum ya ce a'a a raba ya ce haka za a ta gigara masa zarto sai an raba shi biyu ɓangaren dama ya faɗi nan na hagu ya faɗi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wannan rashin tsaron da wannan zalincin da wannan tashin tashinar bai sa sun bar addinin su ba to sai manzo Allah yayi wa al'ummar sa albishir wa sahabbai albishir ce ku kwantar da hankalin. wallahi la yutimmanna Allahu hadha al na rantsa muku da Allah wannan sha'ani na addini da buwayarsa sai ta kai ko ina hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadramaut za a yi lokacin da mai abin hawa zai taso daga binnin sana'a na kasar yaman ya kai binnin hadramaut manya-manyan birane ne masu cikowar al'umma kuma masu nisa tsakaninsu kamar ka ce daga Legas zuwa kano manzala ke la ya kafu illallah wa ziba ala gadamihi ba wani tsoro sai dai tsoron Allah sai kuma tsoron ko wata dabbar da wata ci ma da akuyarka amma ba dai tsoron kidnapping ko tsoron bandit ko tsoron kaza ko tsoron kaza ba to duniya ta sha garin irin wannan karafciyar alkawari ne na Allah ko da annabawa wani lokaci Allah zai kawo insecurity masu mulkin su yi su shawo kan abin kuma ya gagare su saboda ba wanda ya isa Allah ya ce zan yi abu ya hana shi bai isa ba kowa ya shi kuma idan ka ce insecurity Najeriya ba fita ne ba haka bane ba akwai kurakurai da yawa na gwamnati akwai gazawa da yawa ta bangarori da yawa to amma akwai kasashen da mun yadda cewa masu mulkin su suna kwatantawa amma su ma suna cikin halin rashin tsaro masana suna faɗa halin rashin tsaro a yanzu a duniya ruwan dare ne gama duniya ko ina akwai irin nasu wannan yana daga cikin alkawarin da Allah ya yi wa ɗan adam a duniya sai na jarraba ku da rashin tsaro da tsoro birni tsoro ƙauye tsoro da za ka ga birane su suka fi matsalar rashin tsaro idan birni ya kaca ne sai mutane su rinka guduwa suna komawa ƙauye amma yau abin mamaki ƙauyukan ne suka kama wuta ku kaga kenan ina za a gudu gobara daga kogi maganin ta sai dai Allah to da haka wani lokaci rashin tsaro yakan iya zamowa irin wannan tsarin ne na Allah na jarrabawa kuma daman shi Allah idan zai yi abu yakan tanadar wa abin dalilan da za su sa yi inna Allah idza arada amran hayya lahu asbabahu haka annabi ya ce in Allah yana nufin abu zai samar da dalilan da za su tabbatar da abin Allah yana so ya jarraba mu da rashin tsaro to sai kawo cin hanci da rashawa ya fi karfin mu wannan cin hanci da rashawa shi zai zama filar da wannan jarrabawar za ta kawo a cikin mu to da haka ya ɗan uwa mu sani cewa akwai abubuwa wanda suke muƙaddarai ne daga Allah dan adam bayi da yadda ya iya da su amma hakan kuma baya hana kowa ya abin da yake iyawa kowa ya sauke amanar da Allah ya tsora masa amma duk da haka dan ka sauke amanar da Allah ya tsora maka ba ta hana kuma Allah ya aikin sa in yayi nufin aikin sa subhanahu wataala kamar mace ce ta sha maganin hana daukar ciki mijinta ya sa kondom amma duk da haka in Allah ya kaddara za ta ciki sai ta yi wannan yana faruwa ba sau ɗaya ba sau ba ma'ana shi Allah in zai yi aikinsa ba a hana shi ba wanda yake iya shiga ya tare Allah wajen gudanar da ayyukan ayyukansa subhanahu wata'ala to da haka Allah ya mana alƙawarin zai jarabce mu da tsoro hikimar wannan idan mun san cewa ashe wannan tsaron aikin Allah ne jefo rashin tsaron daga Allah ne to mu fi komawa zuwa ga Allah wajen neman mafita sama da komawa wajen 'yan adam sama da zargin junanmu sama da abin da 'yan siyasa da yawa suke mana na wasa da hankali idan da yana jam'iyya kaza yana so su karɓi mulki sai su ce jam'iyya kaza ce ta kawo rashin tsaro da sun karɓa in sun gaza sai su ce to waccan ce sai su tsallan baɗake su koma to shi kuma ɗan talaka duk sai hankalinsa ya rikice a da pdp take mulki pdp ce boko haram to yanzu babu pdp yanzu kuma apc ce bandit to yanzu gobe kuma ba mu san jam'iyya ce za ta zo ba ita ma kuma me za a ce mata ba mu daina wasa da hankulan junanmu mu daina wasa da kanmu da kanmu rashin tsaro zai iya yiwa jarrabawa ce daga Allah sakamakon wasu sakaci namu mu yi ƙoƙari ne abin da muke iyawa mu koma wajen Allah mu nemi tsaro a wajensa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah shi yake bada aminci ya gaya mana mutanen Makka lokacin da suke tsaka da rashin aminci ubangiji ya ce mu muka ba su lafiya da zaman lafiya kuma muka yi musu maganin yunwa dan adam baya iya maganin yunwa dan adam baya iya maganin rashin tsaro ubangijin mutane shi kadai ne yake iya tsare su kuma shi kadai ke iya ci da bayansa to haka nan ce walju za mu jarabce ku da wani abu na yunwa wadansu malamai suka ce yunwar ba dole sai ya zama rashin abinci ba zai yi akwai abincin amma sai a kwashe masa albarka ko kuma akwai abincin sai a hana kuɗin siya yanzu duk kukan yin da ake a Najeriya ba fa abincinmu muka cinye ba har yanzu ana fita da abinci daga Najeriya akai wasu kasashe kudin siyan abincin ne ya gagari talaka amma ba abincin ne babu ba to da ka karka dauka in an ce yunwa ana nufin babu abinci a'a wani lokaci da abincin amma babu yunwa akwai yunwar wani lokaci da abincin kuma kacin amma Allah sai ya dauki albarkarsa daga cikin ka yanzu nan sai ka ce yanzu nan sai ka ji yunwa sai ka ga mutum masha Allah tabarakallah ba abin da ya rasa kuma a ce maka yana da ulsa ulsa ne ce ce ciwon yunwa ne to Allah ya hada ka da wasu hidindimin rayuwar sun dauke hankalinka daga cin abincin har yunwa ta kama ka ko kuma ka ci abincin amma babu albarka duk da haka ka koshi amma kuma mai ne kai to haka nan wa naqsin min al-amwal karyewa arziki dala ce ta hawan naira ta ne mata hawan awara naira ce ta zama yayi Allah maɗaukakin sarki ce zan yi wannan to kaga magana cewa kila wata eh, siyasa ce ta zo ko wani abu eh ga wanda bai da sani game da addini shi zai ɗauki tunaninsa gaba ɗaya da dalilansa ya ɗora su a duniya amma ga wanda ya san addini ya san tun ba a yi ɗaran ba aka yi kwanɗi mana tun tun talatale ubangiji ya faɗi wannan abubuwan za su faru amma ta yi a yadda Allah ya tsara abun abun ba zai faru ba sai lokacin mai mulki ne sai lokacin jam'iyya wance to kai mai ilimin addini sai ka hada biyan wannan jarabawar da Allah ya ce zai yi ce kuma ta dace da zamanin wane kila wannan nan yayi wani abu kuma naka na sakaci ba a rasa ba amma dai mu sani jarabawar daga Allah ce ina fata an gane wannan shine abin da sahabbai suke yi duk lokacin da wata musiba ta faru sai su ce daman Allah da sa sun gaya mana za ta faru فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما duk lokacin da wani abu da ƙur'ani ya gaya maka shekara dubu kafin faruwarsa ya zo ya faru to kai kuma sai ka ƙara imani ka yadda cewa lalle wannan littafin na Allah ne daman Allah ya faɗa abin zai faru gashi kuma yana faruwa to haka sahabbai suke yi to da ka dai karyewar tattalin arziki da asara da mutane za su yi ta yi duk Allah ya faɗi haka zai faru an fusi kuma mace-mace za su yawa a da ba a fiye mutuwa ba duk mutumin da ya rayu shekara talatin baya musamman a ƙauye za ka ga in an yi mutuwa sau ɗaya duk gari ya san an yi mutuwa mata sun daina fitowa yara ba sa yawo an kakkami yara a gida me aka yi mutuwa amma yanzu an wuce wannan zamani yanzu mutuwa in thousand ake yin ta yanzu sai ka ji an ce mutum ɗari ka za sun mutu ko gezau yaran da da in an yi mutuwa suke zama a gida sai ai kwana kaza ba su fito ba yanzu yaro za ka je gindin kabari za a sa gawa yana lekawa sai ana korarsu saboda abin ya zama ruwan dare gaba duniya ya zama gidan kowa an saba to Allah madaukakin sarki biya alƙawarin wannan zai faru amma a ƙarshe ubangiji madaukakin sarki ce wa samarat haka nan za mu jarabce ku da ƙamfa ta kayan amfanin gona ko kayan marmari ma'ana za ka ga da mangwaro ko ina in lokacinsa ne akwai shi abarba ko ina in lokacinta ne akwai ta gwanda ko ina in lokacinta ne akwai ta amma yanzu lokacin mangwaron ne amma ba a ko ina ake ganin ta ba lokacin abarba ce amma ba a ko ina ake ganin ta ba mana Allah yana janye irin waɗannan abubuwan suna baya suna baya suna baya wannan yana daga cikin jarabawa su ma wasu malamai sun ce a'a zai iya yiwa kayan marmarin akwai su da yawa amma sai wani da wani yanzu talaka ka tambaye shi rabanka da shan kankana ana ta batsarawa yake ta kankana in ba abuja ka zo baka ga kankana ko ina amma to wannan yana daga cikin abubuwan da za su faru ubangiji madaukakin sarki ce wa bashiris sabirina amma duk da haka ku yi wa masu haƙuri albashir shi mai haƙuri bai da asara ko da ana cikin halin ƙunci, shi riba yake samu in ya rasa riba in ya samu kuma alkhairi maza sallallahu alaihi wasallama yace ajaban li amril mu'min mamakin al'amarin mumini inna amrahu kullahu khairun shi al'amari mumini dukkansa alheri ne sai ce wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake cin moriya da ribar jarrabawar Allah sai mai imani sai manzo Allah ce in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah idan abin farin ciki ne ya samu mai imani sai ya gode wa Allah baya buga kirji yayi alfahari yace ai mu ne to wannan godiyar da zai sai ta zabe masa alheri a wajen Allah sai Allah ya masa ƙarin alheri akan alheri wa yana sabat darra idan kuma cuta ce ta samu mai imani sabara sai ya haƙuri fa kana khairan la sai haƙurin ya zabe masa alkhairi sai maza Allah ce wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba mai cin gajiyar wannan sai mai imani to anan kamar mun tambaye Allah madaukakin sarki su waye masu haƙuri da za a yi wa albishir sai ya ce alladhina idza asabatkum musiba su ne wanda in wata musiba ta same su ko mun girmanta ko mun kankantarta shi yasa aka kawo shi na kira a nan shi ma musibar ko kankanwa ce ko matsakaiciya ce ko mai girma ce in dai ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su istirja'i su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke kuma gare shi zamu koma ma'ana duk wani abu da ka gani namu ko a hannunmu daman ba namu bane Allah ya ba mu aro to kuma zai karba kayansa domin duk wani abu da Allah ya bayar a duniya aro ya bayar Allah bai ba da abu dindindin a duniya ba in rayuwar ce aro ce in kuɗi ne aro ne in mulki ne aro ne Dan kasan zai karɓi kayansa watan wata rana to duk lokacin da kasancewa duk abin da Allah ya baka aro ne to ranar da ya karɓa sai ka ji sauki domin ka san daman duk wanda aka bashi aro wata rana za a yi ne za a karɓa to wannan shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da ka ubangiji ya ce duk masu faɗar wannan in musiba ta same su to a rinka yi musu albishir ma'ana ko da wata hasara ce ta same shi ba jimami za ka taya shi ba ta shi murna domin alheri ne zai biyo baya to ballantana kuma idan alkhairi ne ya same shi ubangiji ya ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma irin masu wannan ɗabi'a ta in musiba ta same su su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to lallai gaishe gaishe daga wajen ubangijinsu suna cin musu wa rahama da kuma jin kai Ai sana'un minan Allah alaihim wa rahma Allah yana yaba musu kuma zai ji kansu kala Sa'idu bin jubair Sa'idu dan jubair yace amanatun min al-azabi mana irin waɗannan Allah baya sa su a cikin azaba riba suke yi duk wata asara da ta same su gobarati ta suke yi to sannan wa ulaika humul muhtaduna kuma irin waɗannan su ne shiryayyun bayi wanda Allah madaukakin sarki ya shirye su to daka wannan yana nuna mana falalar faɗan wannan kalma a duk lokacin da musiba ta same ka hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi ya ce babu wani wanda musiba za ta same shi cikin musulmi sai ya faɗi wannan kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ya ƙara da Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha Allah ka bani lada cikin wannan musiba da kai mun kuma ka maye mun gurbinta da abin da ya fita alkhairi manzo Allah ya ce wallahi duk wanda ya wannan sai Allah ya maye masa abin da ya fi wanda ya rasa nana ummu salama ta ce da na ji wannan hadisi annabi ya faɗa sai na kiyaye ana nan ana nan wata rana sai mijina ya mutu shine abu salama ummu salama ta ce kawai sai na tuno da wannan sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha ummu salama ta ce imani ne kawai yasa na faɗi wannan amma zuciyata tana jiye min cewa anya zan samu mijin da ya fi mijina kuwa saboda mijin nata miji ne wanda yake duk abin da take bukata ita ta samu a shi to sai tana ganin a duniya wannan lokacin ba mijin da ya kai mijinta domin ita mace in ta ji daɗin namiji ta fuskar zamantakewar aure a duniya tana ganin ba wani namiji kamar sa kamar yadda kuma in ta sha wahalar namiji sai ta ɗauka duk maza su nan nune irin nata da da kaga mace tana zage-zagen maza to ta gamu da mugun hannu akwai wasu mata da ko bokararru ake ce musu a social media ku rinƙai musu uzuri in suna wannan surutar ba haushe yake ko tuna bara bai ji daɗin bana ba in ka ji mace tana maza tsinannu ne to da tsinan nan ta fara gamuwa <laughs> ko kuma ita ce niyar Allah ya kiyaye to da haka dai ummu salama ta ce na faɗi wannan addu'ar amma zuciyata tana riya mun, to wani miji kyau zaki samu kamar abu salama to da Allah zai yi Allah nasa ummu salama ta ce na gama ta kaba ba daɗewa wata rana kawai ina aikace aikacen gida sai na ji sallama kawai sai na ji muryar dan aike a wani kaulin sai ta ji muryar annabi da kansa ya shigo bayan yi mata gaisuwa ya ce to kuma gaisuwa ce da neman iri na zo ne ina neman ki da aure to kaga ai ya tabbata Allah ya mai mata da wa wanda ya fi mijinta saboda ita a tunaninta bata ta taɓa kawo annabi zai taba cewa yana son ba to da haka dukkanin wanda ya bi abin da Allah ya ce ya bi abin da manzan Allah ya ce to wallahi ba zai taɓa takaici ba a rayuwa to da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan Allah madaukakin sarki zai mai masa gurbin abin da ya rasa da abin da ya fi haka Aisha ta ce wata rana muna zaune da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daki kawai sai iska ta kada fitilan mu a ci balbalce kawai sai fitilar ta mutu fitilar tana mutuwa sai annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Aisha ta ce a ah, yanzu wannan ma musiba ce sai manzo Allah ce kwarai ai duk abin da zai bata ran musulmi musiba ce ana so ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kuga wani abin mamaki fitila ce ta dauke annabi ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga daidai da dauke wutar lantarki yanzu ko amma galibi mu in wutar lantarki ta dauke ba mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai zagi wanda ni a a ƙaramin fiyori na ina ganin yana daga cikin abin da ya hana wutar lantarkin najeriya ta tsaya zagin 'yan nefa da muke yi tun muna yara kafin in zo nan da bai fi kwana uku ba na nijar wallahi kwana na uku a nijar wuta kimta haka ba ta yi ba kuma wani abin mamaki suka ce ta ku fa ta najeriya amma ta tsaya a nan a can ta ki tsayawa na ce to mu mun zazzage ta mu yaushe za ta tsaya ko kuma ba ku zagi ta ku ba dole ta tsaya da haka dai ya ƴan uwa masu albarka ko wuta ce ta ɗauke inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ake cewa da haka duk wata musiba da za ta same ka duk wani abin da zai bata maka rai karka raina shi ko mun sa. ko igiyar takalmin ka ce ta tsinke ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka ci gajiyar wannan alkhairi da haka mu daina zage-zage mu daina tsine-tsine idan wata musiba ce ta same mu babba ce matsakaiciya ce karama ce mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka a ce da a ce haka muke yi tuntuni nefan mu insha Allah da bata zama haka ba kuma ko yanzu zamu iya canjawa mu daina mu koya wa yaran mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in an dauke wuta a madadin sun da zagi amma an ce har a Ingila wai an taba gwada yan Najeriya shi ɗan Najeriya in an dauke wuta ya zagi in an kawo yan ihu a wani labari ba dole ya zama gaske ba an ce wasu 'yan najeriya ne suka je ingila suka yi laifi sai 'yan sanda suka biyo su da suka biyo su sai suka shiga wani kulob gidan rawa da shaye-shaye sai suka sace aka kasa gane su da shi ne 'yan sandan da suka zo sai aka ce ana tunanin 'yan najeriya ne to amma akwai 'yan najeriya da ba za a iya gane criminal sun ba to amma dai ya za a yi a fito da iya 'yan najeriya sai aka ce a je a kashe wuta <laughs> wai aka kashe wuta sai aka ce to a kunna ana kunna sai suka yi za ku tsamo su duka to kaga wata ya zama mummunan shaida Allah ya kiyaye sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya ce ni'mal idlani wal alawa ma dalla da laftubi na kaya da toliya me yake difi da laftubi da toliya a anan waɗanda suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musiba ta same su abu uku Allah ya ce zai musu to sai ce wannan abu ukun kamar kai ne ka hau dabba jaki ko doki kaga ai ana sa maka mangala sai a cika nan da kaya a cika nan da kaya sai kuma a kawo wani a tsakiya a dora sai ce to madalla da laftu biyu da toliya aka ce me laftu biyun sai ce Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim salawatun shine laftu daya wa rahmatun shine laftu na biyu wa ula'ika humul muhtaduna kuma shine toliya Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantata za mu dakata a nan saboda lokaci sai Allah ya kai mu gobe to gobe za mu dan makara wajen fara karatu saboda za mu je ziyara wani masallaci nan kusa na salam amma dai akwai karatu amma dai za a dan makara so da haka dan mahalarta su sani cewa gobe akwai karatu amma za a makara Wasu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.